sauran de la fada barkan ku da warhaka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu hada fada kenan wanda ni fanta shamsu nake gabatar muku da shi a wannan maraita Aujourd'hui dans votre émission Tous à la fada nous allons aborder le sujet des mensonges et des fausses promesses avant le mariage et essayer de cerner les raisons qui pourraient pousser les jeunes a agir ainsi. Wato dai yau za mu kawo zancen karyace-karyace da ake yi wa juna kamin armi. Et selon Sheikh Jibril Ismail Karanta, le président de l'Association islamique du Niger, dans une interview accordée au studio Kalangu à propos des divorces prononcés au Niger, il dit, je cite, Beaucoup de prétendants assurent l'essentiel des besoins de la jeune fille. Avant le mariage et après le mariage, ils sont incapables de continuer. Et il poursuit aussi, le mensonge est parmi les principales raisons de ces divorces. Fin de citation. Par ailleurs, pour la psychologue clinicienne française Lisa Letessier, Dans un article publié par le site Ouest France, le mensonge peut ébranler la stabilité d'un couple et mettre à mal la confiance au point d'envisager la séparation ou la vengeance. Abin da ake nufi a nan dai shine karece-karecen nan da rashin cika alƙawura da matasa ke yi wa juna kamin aure suna daga cikin manya-manyan dalilan da ke kawo rushewar aure ko rashin samun nasara a zaman aure. Wayanne irin karece-karece ne matasa suka fi yi wa juna? Wani irin alƙawula ake ɗauka ba a cikawa? Wayanne irin matsaloli matsaloli hakan ke shayowa muke sa matasa suna amfani da karya kafin aure da duka waɗannan tambayoyin ne za mu yi ƙoƙarin kawo amsoshi a cikin wannan shirin naku na mu haɗu a fada ekon bulu le mission tu sala la fada c'est 35 minutes d'échange de musique de rubrique et de chronique. sauraren mu yau mun bace kolin fadar tamu ne a nan filin studio Kalangu inda muka ɗauko Pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage Et vous l'aurez compris, je suis entouré de jeunes hein, qui sont là pour parler, pour essayer de développer et cerner cette question. Ƙarya de kowa ya san ne ƙarya, amma ku wace irin ƙarya kuka fi ji an ce wato saurayi ko budurwa sun yi wa juna kamin aure. Na gode Fannata, eh, ni sunana Rabi. karya dai mai yawanci biskan harkar zamantakewa na budurwa da sarmayi kayan aure mai yawanci daga maza ke hutawa me yasa na ce daga maza ke hutawa saboda kahin ai arman sai ta maka alkawari da yawa ko kuma ya kwatanta ma yarinya kamar shi mai kuɗi ne mai yawanci karyar da suke yi kenan shi mai kuɗi ne ke inya armeta sai la belvi kenan haka dai zai ta wanga kinta dai ya mata shigo shigo ba zirgi kuma sai an yi arman ta ga kawai ba haka nan bane eh, Je me nomme eh, Eminel Kasm Suleiman et eh, je suis étudiant et je suis activiste et entrepreneur aussi. To Anya Suleiman ka yarda da wannan zancen na Bebisha. Eh to gaskiya ta ce wai samari ne suka fi wa 'yan mata ƙarya. Ta kowane bangaren ana samu. ana samu ta bangaren namu maza kuma su ma matan ba a bar su ba baya ba saboda idan ka diba yadda ta gayi haka ne za ka samu samari wanda kayan a aure za su kwatanta miki da in kika zo gidansu ba ya mace da ta ji daɗi kamar ki kuma ya aka diba abun kuma ba gaskiya bane kuma laifi yana gare su ma matan yanzu zaka diba gani kayan a arme ki ko da yaushe aka tashi da marece da sahe nan ku ne wannan restoran shawarma can ku ne wancan burodi na aje a samu eh, wannan jus mai sanyi a dinga hada ana sha ka saba kashe mata jika goma sha biyar a wuni ta je gidan naka sa ta waye ka bata jika ka ce ta maka miyo kubewa ai ba za ta yarda ba ko ina fa yawa kenan su ma ya kamata a ce su dinga kula in su ga namiji yana wannan barazana nawa in dai daga suka kake arme zaka yi wannan kuɗin a je su in muka arme mu more da kayan mu yanzu ka ɗauka ga yarinya yanzu in ka ɗauka yarinya ma in ka ɗauke ta kuka hira kuka yi exchangear numero to ha in dai kai ba za ka mata wannan barazanar ba yau ka kai ta wannan restaurant yau kai ne nan kai ne nan da ita ka sa ta mota da kakunan dan sanyin nan raba ta kwashe ta ita shi kenan ganin take ba wata sauran ya kamata <laughs> to Suleiman wasu mata amma ba duka ba gaskiya haka ne mai wasu ribin suke idan aka yi armen ma haka za a tashi suna jiran an zarka ran san ka mai gida ya bugu yi wanka sa turare ki sa takalma za mu je wannan restaurant yau baki da huwa Euh, moi, c'est Déborah Touron, étudiante en journalisme audiovisuel troisième année. Bienvenue dans notre ADA de Quels sont les mensonges que tu as déjà entendus euh, Merci. Euh, moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de mensonges. premièrement, et je dirais que les femmes mentent vraiment. Mm. Pourquoi je dis ça et Parce que tu pousses au fait l'homme à te mentir. Parce que tu montres à cet homme que voilà ce que toi tu es, alors que tu ne l'es pas. Pourquoi je dis ça Par exemple, tu connais ta condition. Tu sais et, ce que tu es et ce que tu vis. Tu vas pas imposer à un homme euh, de te montrer ou bien de te donner ce qu'il n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux venir vers toi. Euh, et je vois que toi, tu es une fille matérialiste, tu, aimes trop l'argent. Et ben, si moi, je veux de toi, je vais mentir pour t'avoir, pour te récupérer chez moi. Donc, c'est ça qui fait que et les hommes mentent le plus parce qu'ils voient une femme, elle est capable et il, veulent veut prendre cette femme. Donc moi, je vois que les femmes mentent et c'est ça qui pousse aussi les hommes à nous mentir. Eux, les hommes, ils aiment trop se flatter, ils aiment trop dire ce qu'ils ne sont pas. Donc je viens, je te dis, voilà ce que je suis, j'ai ça, alors que ce n'est pas ça. Par exemple, moi, je connais un cas. Il est venu dire qu'il est chef et mécanicien alors que c'est faux et il travaille même avec le diplôme qui n'est pas pour lui. Vous voyez Et la fille, elle sort d'une grande maison et la fille vient, elle voit que vraiment ce n'est pas ce qu'elle a, que le gars lui a dit. Donc vous voyez, et premièrement, c'est nos parents au fait qui nous poussent à, ce que l'homme mente envers nous. Parce que tu es dans un luxe. Les parents même insistent à ce que tu trouves un homme qui est bien. Donc l'homme mentira pour avoir cette fille. Ça, c'est sûr. Il y a plusieurs types de mensonges. Hein. Vous venez de l'entendre avec Deborah. Merci Deborah pour ton intervention. Euh, sous la rubrique Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Dans rose de ce samedi, de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate des soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti. Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous vient aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. C'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de taches au niveau des pieds ou des mains. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. Alors, Fanta, t'as quoi pour nous Alors, avec moi aujourd'hui, Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes comme n'est pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses faire la Ensuite, ne pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation et nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi, je suppose que tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. Des <laughs> cheveux, ils sont juste dans le dos. <laughs> non, mais vraiment, tu as trop de chance. Ben, merci Fanta. Après. Euh. Voilà, maintenant, après avoir bien mangé, comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci, on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap. Ensuite, faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées, c'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement à nos amis jeunes qui nous écoutent sur la rubrique rose. On se dit au revoir avec Te Felicito de Shakira, la chanson qui a fait polémique après sa rupture avec Gérard Piqué. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece Amis ah, jeunes, nous sommes de retour dans votre émission Tous à la Fada inda en un film filin studio Kalangu muke et gaba da Tataonawa akan maudu'in na Pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage? Za mu ci gaba da tambayoyinmu. A ganin ku, mi iya sa mutum ya yi wa mace wacce zai aura ƙarya duba da irin mahimmancin aure kuma kamar yadda nake ta faɗa akan abu da za a yi shi ne don a zauna tut lafi bebisha da ke zan fara wannan tambayar. Ni dai a gani na babu hujja in dai aka ce zancen aure za a yi babu hujja da zaka ma yarinya ƙarya. Kuma kamar yadda suka ce ne da hari kaga yarinya ai babban gida kamar deja ba wani ya gaya mishi ba tunanin kan shi ne da in ya yi ba za ta yi acceptance shi ba. Dai mahi yawanci ƙarya ce sai kaga 'yan babban gidan su ne ba su da girman kai ba su da wani prejije bisa kan mazan da za su aura kenan abun da baka tai ka gani ba baka yi abordan yarinya ka gani ba kenan in ka ɗauko ma kanka ka zo ka ce za ka kwatanta mata abun da kai ba ka kai bane kenan wannan kai ka so kai ka fara ƙaryanka kuma in dai har tsakani da Allah kake son mutum sai ka zo mishi a siffar da kake yanda kake ba sai ka yi wani kewaye kewaye ba kuma fannin mata mai yawanci menene ke sawan ga abubuwa kamar dogon buri ina ce dogon buri wani cikin danginki ya samu miji wanda yana da kuɗi hakan ga yanzu ke ma sai ki kwallafa hama ranki da gayen da kike so Alon ke sai fasa, da de la vie il faut toujours être ambitieux parce que bai wa ka zamana kai kana da matattar zuciya baka da wani dogon buri baka da wani buri a rayuwarka Ka mai on peut pas se contenter de ce qu'on a sinon kwa ba mutane suke hita kullun da sai suna ta suna aiki sai pour pouvoir ka samu rayuwa mai inganci dan gobe kuma wani wata duke da ake neman ta a tara ai ba dan ma mata bane ake shi saboda zuri'ar da za a samu saboda in babu abincin da za a ci yau babu na gobe in ita mata ta yi haƙurin shi ɗiyan da aka aihawa to na ji ku dukan ku da na muku wannan tambayar kun ce kamar maza su ƙaryar su su zo su nuna ma mace gashi ina da kaza ina da kaza to ita mace wace irin ƙarya ce take iya yi wa saurayi to wadda daga baya kuma abin zai taso ya yi ƙaryar da dai yan mata misali a cuci maza irin wannan <laughs> wannan duk kwalliya ne kenan shi ba ma yarinya bace ke so sufa jikinta ce ta yi kin shi ko kuma to utar wannan karya abu ne wanda ake iya fayyace shi tun ranar army. tun da dai hudda shi za ta yi kuma yanzu mazan su da kansu sun sani da mata ba gashin su bane wani rigar nono ba ta su bace wani wani fofes ba nasu bane yanzu wannan duk amma hudda shi cikin karyayyaki maza sun san da wannan karya da ta yi ciwo yau babu kamar ita mace ta ɗoki rayuwar da ba ta ta ba ta ce ba ta cin tuwon masara ba ta cin bakan miya mai yawanci duk shine ake samun matsala wurin mata ba a cin kaza kullum ko gidan mai kuɗi bale gidan talaka ni gani nike jahilci ne da sakarci abun da ke da kika tashi gidan kuma kin ga babu shi ta yaya wata za ta aihi ɗanta ki mata ki mishi tsaye ki ce wai ke ga abun da ke so in ba sakarci ba tsakani da Allah yau in kana son namiji kai za ka kama mishi ya zama wani abu paske mo sai sama fiyarte in kana tare da namiji yau ka kama mishi ya zama wani abu ci gaban ka ne sannan ma ne ka yi magudun gudun wulakanci tunda duk abin da zaka mishi na soyayya wallahi ko an sa mishi dan tanka ga ido bai ce dan kudin shi ne saboda kuɗin kuna talaka an san juna kar ta san kare ne amma me kudi yau mai yawancin armamakin da ake ana rabuwa wallahi an kuka bincika ba wani budurwa da sarmayi bane da aka taso tare aka wahala tare aka yi karatu tare aka yi tare aka yi armi wallahi ba su bane suke rabuwa masu rabuwa abubuwan nan irin ban Allah ecidiyan ya kashe kanshi an sha wahala tare ana soya rana guda tsaka tunda diya mace girman ta ba guda da namiji ba mace daga ta tasa sai a rika sa mata ido ta yi armi ta yi armi to wataran irin ana ta tunzura kan nan cikin fami wance ta yi armi dan gidan wane ya yi armi ke kina na hanyar zibki armi kin sa mutane gaba abu kaɗan a ce bari in kin yi armi ki ta gidan mijin ki kishi wannan abin ke sa diya mata wataran su yi arman da basu shirya ba yanzu mai kuɗi ya zo miki shi wada mai kuɗi iya wulakanta mace wallahi aka ce ilfo a'a ban ce duka ba daman ma <laughs> aka ce ilfo être méfiant d'un nom dan pauvre qui a été surpris par l'argent mai yawanci masu wulakanta mata wallahi wa'anga ne da busu wahala ba suka samu kuɗi irin wani ne kawai Allah ya musu buɗi dijin jin Orlando rana ɗaya Allah kan yi bature sun tashi sun yi kuɗi ba wulakantattu kamar su su gani suke mace kamar riga ce su sa ki su hudda ki ba komai bane a arme ki a sake ki yau ba wani abu bane mhm. gurin abinda bai ta kira ya karya ba wallahi sai ya saka ka to irin wanga ke yarinya gidanku an tun ziraki kin yi katari da wanga an zo ana ta kina nan bayan HDM mi ya ci bale ya baki ga mai kuɗi na ya huto miki wannan abin zai sa ko kina san shi sai ki danna zuciya ki dan ki huta ki tai ki arma ashe biki huta ba wahala ce zaki wahala ba to duk abin da zaki mishi cha zai dan kuɗi shi ne ba dan kina san shi ba kina a guje ma wulakanci ko ba gaskiya ba kai a ganin ka akwai wata ƙarya mai amfani est-ce qu'on peut parler d'un mensonge utile par exemple c'est c'est a règle générale gaskiya ba ganin ƙarya mai amfani mais Par exemple, la, sacralité par exemple, du mariage. La sacralité du mariage. Comment il est parfois permis en islam de faire un mensonge tellement que le mariage est sacré. Par exemple, la femme, et tu sais que peut-être elle, elle, s'emporte vite. Quand j'ai que tu me parce que tu n'as pas d'argent ou des petits trucs. <laughs> Parce que tu sais que ça peut déclencher euh, un, truc. Après, ce genre de mensonge, certains savants, bien que d'autres disent que c'est pas permis carrément. <laughs> Certains d'avant disent pour sauver le mariage, il t'est permis de faire ça. <laughs> mais, mais c'est pas mentir au niveau de la dot, c'est pas mentir dans ta situation de travail, c'est pas mentir dans ta possibilité de la mettre dans certaines conditions. C'est pas de cela qu'il s'agit. Voilà. des petits mensonges et des grands mensonges. <laughs> Voilà. Mais abun nike so a gane guda ne wallahi de la vie là, Allah mu ko to va trouver chaussure à son pied Comment? Et en agent matérialiste, j'ai toujours été contre cela. il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas matérialiste dans cette vie-là, que ce soit l'homme ou femme. Il n'y a pas, parce que bah, wanda zai wahala. Tout le monde a des ambitions. Aha, Bah, wanda zai ba baka ki kullun a ce ka ci kaza. Tsakani da Allah, sai dai baka samu ba ko? Amma le matérialisme en question, c'est le fait que l'homme se lie au matériel, n'est-ce pas plus, que, plus au, comment dirais-je, à l'humanité. C'est ça le truc du matérialisme. Je m'explique. Pour un souci financier entre le mari et la femme, par exemple, il a promis de lui donner un million et il n'a pas donné les 1 million, par exemple. Ça ne doit pas être source d'un divorce parce que tu n'es pas venu pour le million là. C'est lui peut-être qui a pris l'initiative de te donner ça en Oui. mai kashi tsoro ko eh. kan maganin ka ka ai kenan abun da ka san sai fadan te capacity ka iyawa dan mi zaka mata prometer kin miliyon ka san baka da su baka da mahitar su kenan tun nan kai ma baka so zaman lahiya ba ko ba gaskiya ba shi yasa na ce ka hito a ka ta mutun yanda kake ga abun da ita ta san abun da kake iya yi in dai ka zo babu ƙarya ka san abun da take iya yi kuma ka san ita ma ta san abun da kake iya yi yau in aka ce wani ya zo mata yanzu ya ce mata salamu alaikum wance wane ya ce in kawo miki yan miliyon wallahi in dai ta san kahin ta amshi miliyon kinan. in dai ta san mijinta bai da capacity kin da zai kawo le million la wallahi la première des choses l'autre za ta doka ta kira shi wane vala vala il y a une explication parce que yau ne zaka tashi kana tare da mutum ni yanzu for example samarina da nake tare da shi yanzu in huta ko ga a ce ga yana ya kawo mini mota wallahi ba ni yarda ko kala ko ko tambola ya ci <laughs> je peux pas comprendre parce que il a beaucoup de priorités avant cela comment yau min in kaman duk abun da yake me yake ake cha ruwan da ya bigi babban zakara shi ya jawo maka ne tsakani da Allah tunda yau in kai ka ɗauki rayuwar ƙarya ka samu kanka ni for example 'yan mata da samari ke sai musu wani iphone 12 14 entry comsa dirar da samari il'oz ni ya sai mini iphone 14 ka in ba yi na mare shi ba saboda sai 'yan manka du respect a mon negar moi je cherche un mari sincèrement eh, eh, donc tu as de l'argent même pour me payer iphone tu n'as pas l'argent pour amener ma dot c'est des foutaises kenan kai kake ma kanka mutunci kayan wani ya mutunta ka sai on dit le respect là ça doit être mutuel le respect ça doit régner dans toutes les relations kenan ka'ida ce c'était principe ka kwatanta ma mutum kai ba shashan ciye kaka ba in shashan ciye kaka wallahi iga ba wani ni ko wani yawo restaurant wani en pay partout Ah, ah de tan sa otar wallahi sa fai an a hudda ka kai ma ka je ka ci wata yar pizza nan da dadi amma abu ya zama ko da yaushe kenan kana da ma kuɗin ka ɗikawa ai arman ko kenan abin ya zama raina hankali kenan kowa ya eh, kama hanyar ci ba ba soyayya bace ake so tsakani da Allah kenan yau in aka maka karya ko ana gida in aka yi zaman army tsakani da Allah ba a ce kullun a ci kwakwa ba ko ba gaskiya ba detan sa mace wallahi a duniya babu mai hakurin talauci kamar macen da take son namiji babu ta kenan in ka hito ka gwada mace kai ga da kake na rantsi da Allah a kada a raya in duk duniya ta ce batta yinka wallahi tana yinka babu wanda isa zai sauya mata ra'ayi babu shi kenan ka a tsaye wani kewaye kewaye ka a tsaye a ma juna karya ta sani yau in akwai wallahi an ci kaza in babu kuma a ci miya kuka da tuwon labshi ta sani akwai ta sani in babu kenan tun da kai ka fito mata a mutum ta san da lalle da lalle haka nan ne yau mace matan duk ba mazan ke tura suna yin ƙarya ba hoto wanga na banza ka yi tsaye daga magana ta farko an ma ta yi foto dole kenan ka ce ta ari iphone ta yi hotuna ta tura ma ko pour te C'est là même la, source, la source des mensonges. Inji baby shaba. Inji walla. Euh, on va souffler un peu. Donc euh, c'est parti pour la pause musicale les amis Ozam Sorari Wakarnanta groupe Soga Maila Kanida Samarin Shahu. sauraron bar mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in namu na yau wato pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage kamar yadda na faɗa muna a filin studio Kalangu inda muke ci gaba da tattaunawa tare da manyan bakin mu na fada kun ji su kuma za ku sake jin su tunda za mu ci gaba da tambayoyin mu yanzu idan mutum ya riga ya ƙarya ana iya gyara ƙarya abin da yake so in sani ana iya gyarawa kai a ganin ka ana iya gyara ƙarya kan muku wani karamin misali mhm. yadda kuka san moɗa ne na butali ko kuma in ɗauka in ce madubi yanzu in kuka ɗauke shi kuka riƙe haka in kuka sake shi yana hausha ko ba zai hausha ba sosai ma tarwashewa zai yi ba hushewa eh? ba yanzu bari ɗaukan muku ƙaramin misali yanzu kama farbris na mota yanzu yaro sai ya koma daga baya sai ya wurwuro dutse in ya buge vitir din motar na yana hausha ko amma ya kai wajen masu gyaran farbris akwai wani farbris da suke sa suna gyara eh aka gyara wannan tsagar za ta gyaru za ta yi kama an gyara amma yanzu wanda donc c'est pour dire que même après avoir brisé quelque chose il y a toujours il y aura toujours des traces en fait en fait pour toi le mensonge ça brise en fait. ça brise il y aura toujours des séquelles voilà mais on peut on peut quand même faire semblant pour éviter eh, de, de, couper complètement le pont avec la personne. Mais quand même, moi je pense que c'est quasi impossible de, de recoller. y a derrière qui Battre, gyara. Déborah, est-ce qu'il est possible de réparer un mensonge Avant de commencer, je vais donner un exemple. Quand on construit et qu'on fait une mauvaise fondation, c'est que sur le mur va tomber. Et si le mur tombe, il faut qu'on reconstruit encore, n'est-ce pas Donc je peux dire que on peut se rattraper, mais on ne peut pas recoller les morceaux. Parce que même si tu dis à la personne, il y aura plus de confiance. Il y aura toujours des méfiances. Donc, même si tu arrives à dire à cette personne, vraiment, il n'y aura plus de confiance. Parce que tu ne peux pas me mentir, me dire ce que tu n'es pas, et revenir me dire, voilà, ce que je t'ai dit, c'est faux, voilà ce que je suis, et tu veux qu'on reste tel qu'on est. Et ça ne peut pas se faire. C'est que ce qui est sûr, il n'y aura plus de respect. Et dans un couple, là où il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de respect, ce qui est sûr, ça va finir par se briser. Donc moi, je préfère qu'on dise avant de le réparer. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut réparer. Ce n'est pas tout qu'on peut réparer. Le mensonge, ça détruit le respect et la confiance. Qui a gagné ana iya e gyara Bon. Ni a na ana e gyarawa. Parce que Hausa suka ce soyayya bata bar komi ba. Kuma aka ce so hana ganin lai Yau mutune ya maka ƙarya ko an shiga processus in arme ko kuma bayan an yi arme moi je vu un cas kamar yarinya da samarin ya nuna mata kamar shi dan mai kuɗi ne imagine deux ans de relation ba ta taba ganewa ba ya da mota in wani abu take so hakan ga bai taba kasawa ba yanzu aka zo aka yi arme aka yi komi da komi aka ida trois mois rayuwa ta sauya wani ina mota ya ce mata motar nan ba tawa bace sai bayan army trois mois après le mariage ta ce mishi ba ya ce mata ba motar shi bace ta ce mishi dan me yanzu ya zama mata explique ya ce mata kamar yadda nake ce muku ne an kamar jita jita da ya ganta ma ya ce na so aka ce mishi kai wa garin ya tahi karhin ka irin wanga fada ka ce kai wallahi tahi karhin ka kai in mimi za ta yi da kai kallata wane ne da wane ne yanzu wani abun sai ya sa mishi shakku cikin zuciyar shi shi kuma tsakani da Allah yana son yarinya ga kuma da arme yake santa yanzu an yi arme an yi komi ya kwatanta mata ya ce mata lui il peut comprendre yau in ta ce za ta rabu da shi yana iya ganewa amma sai de lui faire confiance parce que yana da aiki ila un travail ila sa moto et tout mota dai ce babu da gidan da take so na jin daɗi irin wannan kwa tunda ya kwatanta mata gidan da suke ciki gidan wani abokin shi ne da bai nan suka zamna me yanzu ya samu haya shamir salon za su komawa inda bayan aure da tuwa yake kwatanta mata wanga duka sur le moment c'est bien normal qu'elle soit choquée akwai ciwo akwai haushi paske sai in amini da ta kiraye ni ta kwatanta mini take ce mini a ah, ita barin gidan zata yi ba ta iya zama da shi wane ne da wane na ce mata wance c'est simple o bai yi maintainer in man jikin bayan arma ma ya samu courage ya zo ya ce miki gashi yanda ake ciki sai ton plan duwa yau in kika ce kin hwasa arman amma biki san gaba mi za ta aihuwa ba consensus ne wani babu ƙarya kakka saki ba ni sakewa alƙawali ne na ɗauka gaban ubangiji shikenan a ci gaba da rayuwa don kin ga ba aka ce yanzu ho na garho de nos jours quelqu'un qui arrive à te nourrir trois fois par jour tu manges à ta faim qui te frappe pas c'est ça un mari exemplaire qui arrive à prier ses cinq prières de nos jours c'est ça un mari parfait mais yanzu in ta hito cikin wanga pacific ta ce ko har kizin dori komi ta ta yake inda ya dawo da wurin aiki l'aide à faire tous ses tâches ménagères. Carrière de c'est ça seulement son péché et puis c'est parce qu'il veut se marier. Actuellement, le mariage n'est pas mauvais en soi, mais c'est les idées que les hommes ont fait du mariage qui fait en sorte que Moutani, il n'arrive pas à croire. Kenan ni na kwatanta ta nace inda kina son mijinki wallahi zamna paske in kika hutu Allah ka san bonan da zaki ci gaba Dieu seul sait si la il le courage ba ayu ba ai ko me yayi avouer c'est parce que yana son ki kuma ya kwatanta miki da yana so Voilà, actuellement, ils ont deux enfants. masha Allah le mari, il a une bonne situation aujourd'hui. Des fois, hakuri ne ba mu da. kenan baby shark kin ba mu na kira ayi wato ana iya gyarawa ana iya gyara ko ba gaskiya paske so ana ganin lai Débora, attends, elle s'agit, elle répondre, vas-y. <laughs> Euh, au fait, moi, je dirais que ça dépend du degré de mensonge. Parce que, par exemple, sur le plan sanitaire, tu mens à la fille, tu connais déjà ton statut, tu, tu n'enfantes pas n'est-ce pas Et la fille, tu ne lui dis pas. On peut faire des tests, euh, excusez-moi, des tests maintenant qu'on peut changer. On fait des tests, c'est une fois dedans la femme, un an, elle n'accouche pas deux ans, elle n'accouche pas, trois ans, elle n'accouche pas. Et c'est par après tu vas venir me dire que tu n'accouches pas. C'est un sérieux. Ça, c'est quel genre de mensonge Il y a des mensonges qui ne peuvent pas vraiment se régler. Il y a le mensonge que quand c'est trop, on quitte chacun prend son chemin. Parce que de nos jours ici, la réalité, on voit toujours que c'est la femme qui n'accouche pas, alors qu'il y a des hommes qui ont des problèmes, n'est-ce pas Mais à chaque fois, et maintenant on s'est marié, tu m'as pas dit comment tu es, et on va me dire que ça, on peut gérer, on ne peut pas régler ça. Chacun pour soi. Ah, Bougban. Ah, ça... Voilà. um, Ibrahim, quand j'ai Nasura, kai me za ka iya kara mana akan wannan ana oh. iya gyara ƙarya in an riga an yi akwai eh. hanyar da za a gyara ta wata hanya ce ake ya kamata abi a gyara karyar to eh, ko in ce ana iya gyara ƙarya kamar yadda hudi kana brisa wani me yake cewa vers Hakwani avec Bouk et tel qu'il était. Ça, c'est ça la réalité vraiment de quelqu'un à qui on ment. Mais c'est lui qui ment. Quelle est sa situation En islam, le mensonge est un grand défaut. Il faut donc le corriger. C'est pas seulement chercher à réparer. Et il y a un exemple d'un compagnon qui a, qui a évité tous ses péchés à cause de, de la vérité. Un jour, quelqu'un est venu au professeur Hassan, dit, il, il, il, il fornique, il boit l'alcool, il fait tellement de péchés. Le professeur a, dit vas-y, dis la vérité. Tu dis la vérité. Bon, il pensait que c'était banal le conseil. Et il est parti. il, vient. Il fait des petites courbettes et ça me Et il est venu, il ne peut pas. Parce que ça me Au niveau de la femme, celle qu'il courtise, il va la marier. Elle arrive à se satisfaire. Donc à partir de la, du fait de dire la vérité, ça lui a permis de sortir de tous ses autres péchés. Pour dire que le mensonge, dès que tu commences à faire le péché, toutes tes affaires commencent à se détériorer, y compris ton foyer. Donc, en tant que père responsable du foyer, c'est un grand défaut de mentir. Donc, dès, dès les, comment dire, les étapes du que tu as il faut tout faire pour ne pas mentir. Parce que le mensonge, là, va te rattraper dans le foyer. Donc, c'est vraiment un comportement à ne pas faire. Dire qu'on peut le réparer aussi, c'est une erreur. Vous ne pouvez jamais réparer le tort que vous causez à travers un mensonge. Ce n'est pas possible. Vous allez faire avec, comme elle l'a dit, vous allez pas faire avec. Mais ce n'est pas réparable. Et c'est pas sur ce qu'on va balancer Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs de la FADA, bonsoir. Cette semaine a été la semaine du MENA, les performances des joueurs du MENA prime ont rendu fiers la plupart des Nigériens et Nigériennes. Une fierté largement commentée sur les réseaux sociaux. Du chef de l'État aux internautes, qu'on soit passionné du foot ou pas, voir le MENA prime gagner ses matchs de football, c'est de la joie au cœur. Formidable performance, du MENA qui se qualifie avec panache pour la demi finale face au Ghana. Parcours exceptionnel, plein d'envie et de combativité en attendant la confrontation avec le pays hôte. Bravo aux joueurs, aux coachs, au staff technique et aux nombreux supporters. A tweeté le chef de l'État lui-même, son Excellence Mohamed Bazoum. S'en est suivi les félicitations de plusieurs membres du gouvernement, sans oublier le soutien des fils et filles du pays. Amis auditrices et auditeurs, ces victoires de l'équipe du MENA à Prime nous ont appris trois leçons. Première leçon, la victoire a plusieurs adhérents, mais la défaite est presque orpheline c'est quand vous gagnez que vous êtes acclamé, adjubé et félicité. Deuxième leçon, pour gagner, il faut se mettre au travail. L'équipe du MENA à prime a triomphé grâce au travail acharné, un travail porté par Aruna Dula. Ce coach qu'on a vu dans les bras de ses joueurs est l'un des artisans phares de ses victoires. Troisième et dernière leçon, gagner fait du bien. Avoir les messages de joie, les vidéos de gaieté à la fin de chaque match, on comprend aisément quel bonheur procure un match de football surtout quand son, surtout quand son équipe gagne. En tout cas, même si le Niger a été éliminé dans cette compétition, la nation est fière de ce parcours digne d'un parcours de guerrier. Cette fois-ci, le MENA n'a pas réussi à décrocher les étoiles. La prochaine fois sera la bonne, on y croit. Pour le moment, quant à nous, allons décrocher les étoiles. Oui, les amis, tous à la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème du jour, c'était pourquoi les mensonges et les fausses promesses avant le mariage mun fadar Tam tare da manyan on était dans votre émission tous à la fada avec euh, Bibisha qui n'est plus à présenter, Suleiman Kasum, avec euh, Deborah, Hamid et Ibrahim. Kuma kamar yanda suka faɗa ita dai ƙarya da ko a aure ne na yau da kullum a guje shi yafi lafiya Hausawa ma suka ce ma abun su ita gaskiya dokin karfi ne. Merci à tous de voix suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rayin da mu dawo muku da wannan jigon amma za ku ji ko mi irin wannan matsalar ke haifarwa kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu.